la CENI a mis en place euh, un comité waga cibiya tamun mai kula da tsarin zaɓe da ake cewa sini abubuwan yanzu da muke yi tun da mu muka yi aiki zagaye na harko da zaɓe na 'yan majalisa zagaye na harko na zaben shugaban ƙasa da zaben 'yan majalisa kuma da zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa kenan muna nan muna yin babban rahoton wanda ake cewa rapor za mu yi shi na bisa kan wannan zaɓe biyu wanda muka yi eh, shi ne muna nan muna rubuta shi kenan bayan muka ƙare wannan rubuta shi lokacin nan za a tsaye da lokacin da za a yi zaben kankana hukumomi wanda ake cewa da zelakashon lokal bisa kan wannan girgam na zamani shi wannan girgam na zamani Eh, duka wanda suke sa ƙafarsu da hannunsu cikin bangaren zaɓe na ƙasashen duniya duka sun kwatanta ya kamata a yi wannan girgam na zamani shugabanninmu su ma sun ba da hankalinsu wajen wannan girgam na zamani abin da ya yi saura eh, tun da shi girgam ne wanda yake tambayar lokaci da yawa kuma yake tambayar kuɗi da yawa kenan wannan haro wannan aikin sai ya ɗan sarara eh, kaɗan eh, har lokacin da suka samu kuɗin haro wannan aikin tunda akwai masu hannu da shuni wanda za su kama wa ƙasar Nijar a wannan aikin kenan muna jiran har lokacin da suka fahimci juna da masu hannu da shuni bisa kan wannan aikin En quelque sorte ce que nous sommes actuellement en train de faire